no, no. 跟那撒上。 can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Bahari Auna. Masauraro a duk ranar litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala inda a yau ma za mu yi magana ne akan yadda matsananciyar damuwa ke kawo rauni a zamantakewar aure. Shin ko ta yaya matsananciyar damuwa ke taka rawa a auratayya? sai ga yana haifar da wasu irin ɗabi'u ko dai ga ana ba a magana ko kuma ga ko mijin ko matan sun je sun zauna mutum ya yi shiru wani lokacin za a dinga magana mutum ma bai sa abin da yake wato hakan shi ya kawo daga jikin shi yana cikin tunani eh, saboda yana cikin tunani jama'a kamar yadda aka ji a wannan gutsaran muna tafa da ƙarin bayani. To a yau wakiliyar sashen Hausa a Kaduna ta gayyato mana baki zauren tattaunawar mu domin jin ta bakin su akan wannan batu. Sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. bata lokaci ba za mu je ga zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin Binta Ibrahim da baƙin da za ta gabatar mana. Binta gare ki. Masararo barkanmu da sake tsada da ku a cikin zauren mu na yau da gobe inda muke tattauna da ku a cikin al'amuran da suka shafi rayuwar yau da kullum na matasa da sauran jama'a baki ɗaya. A yau za mu magana ne akan wani maudu'i wanda yake da matuƙar muhimmanci musamman auratayya ko a zaman auratayya. Wannan kuwa magana da za mu yi shine akan jamuwa a zamantakewar aure mai sauraro idan kuna tare da mu ko kuna tare da kafafar yada labarai tun daga shekarun baya zuwa yanzu muna ta fama da matsaloli da ake samu tsakanin ma'aurata musamman arewaci fitar da shi ba inda ba a sami irin da matsalolin inda yake kaiwa ga mace wanda aka sani da kawaici tsoro da alkunya da kuma kara take ɗaukan waɗansu matakai su ake ganin cewa anya lafiya kuwa shin za mu yi alakanta wa'in abubuwan da ke faruwa da kuma da damuwar da yake faruwa cikin auratayya a wannan zaune namu a yau muna tare da malama hawa'u shehu ibrahim da malam dr ismail da kuma malam isa dukkaninsu malamai ne a kwalejin fasaha da ke nan kaduna wa'inda muka tattaro su daga fannoni daban-daban domin su tattauna da mu malamai salamu alaikum malamai da farko dai mai ku fahimta ne a game da maganar damuwa a zamantakewar aure menene damuwar shi wannan damuwa da ake cewa a zamantakewar aure akwai shi malama hawa ke ce mace mu aka ce damuwa ta fi shiga cikin kuma mu wai muke yin korafi wani ne ne shi wannan damuwa da ake samu a zamantakewar aure assalamu alaikum shi damuwa a zamantakewar aure shine kaga ɗaya daga cikin ma'auratan ko macen ko namijin mutum ya shiga cikin halin da shi ke cewa halin damuwa tsananin damuwa ko halin rashin jin daɗi mm. halin bakin ciki a dalilin faruwan wani abu da ko ɗaya daga cikinsu ya yi ko kuma akwai abin da ɗaya daga cikinsu ya kamata ya dinga yi da baya yi sai ga mutum ya shiga cikin damuwa da bakin ciki mutum ya kasa zaune ya takura ke a takura mutum yake a dalilin abubuwan da ɗaya daga cikinsu yake yi ko shi mijin akwai abin da ya kamata ya dinga yi da bai yi ko kuma akwai abin da bai kamata ya yi yake yi ko ita ma mata haka ɗaya daga cikin su dai ya dinga yin musguna ma ɗaya. Wato ke da ita damuwa a zamantakewar kaman ke da ɗaya daga ciki ne ke takura wa ɗayan kenan. Ko dukansu su ma. Dan su wasu a ce su za su shiga cikin halin damuwa. Sai dai na ɗaya ya na ɗaya. Mala Ismail, kai naka damuwar da kake gani a zamantakewar aure menene shi? Yaya ake gane cewa yi eh, lalle wannan damuwa ce? Subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wato damuwa wani yanayi ne da ɗan adam yake shiga na rashin farin ciki ya zama maganan nan ko kuma al'amarin nan tana ikan cewa ba sai iya gaya ma kowa ba kila in mata ce ba za ta iya gaya ma mijin ba kila saboda tana ganin yana sama da ita kila saboda wani tarbiyya da aka yi mata a gida kila saboda kuma wani kila umarni na addini ko na al'ada duka bangarorin guda biyu zai iya kasancewa sun kasa magana ko kuma abun bai kai matakin da zai kai an yi magana ba daga farko farko ke so a rasa yadda za a yi sai ka ga yana haifar da wadansu irin ɗabi'u ko dai ga ana ba a magana ko kuma ga ko mijin ko matan sun je sun zauna mutum ya yi shiru wani lokutan za a dinga magana mutum ma bai sa abin da yake wato haka shi ya kawo daga jikin shi yana cikin tunani eh, saboda yana cikin tunani kila kuma abin nan saboda al'ada ko addini ko kuma hali bai sauya ya tattauna da wani ko kuma al'adar kasancewa wato amana ta yi wahala in je ga makawar eh, in mace ce ta ga ta zai iya zama matsala ko kuma a fasara shi ya wuce yadda su suke kallon abu ko kuma namiji ne ya ga ma abokin shi ya zama an fasara shi fiye da yadda abin yake da misali mutum ne yana ganin mata shi tana yawan fita to ba maki inda zai ga ma abokin shi wani ɗauka dauka kilo ko tana zuwa tana wani abu kuma shi ma mijin ba haka yake nufi ba ko kuma duka haka ne to wannan yanayin da za a kasa faɗi sai ya zama zaman ya yi wani iri zama ana cutar da ɗaya ko dai suna cutar da junansu ya zama suna cikin wani irin halin na rashin farin ciki shine damuwa kenan wanda yana yakan iya haifar da abubuwa daban-daban wanda za su iya cutar da mijin za su iya cutar da mata wani lokacin kuma rashin magana ma zai sa ko dai ya zama an samu ciwo na hawan jini ko ciwon zuciya duka bangaren ko kuma wanda ya cutar da wani ya zama ya shi ya samu ya samu shiga cikin na irin ciwon zuciya ko hawan jini ko kuma dukansu saboda zai kasance abin duka yana damunsu amma su rasa yadda za su kila halayensu ne wannan kila yana da bali na koyewa ko kuma rashin hakuri ko kuma dukkan su ba su da hakuri idan abu ya zo za a a matsayi a rasa yadda za a yi ba ku za su zo na su fahimci yau ba za su fahimci abu ba mm. eh, yana iya kasancewa kila idan ma'aurata lokacin da aka aura ba a tsaya saboda ya kamata ya kasance kowa ya fasa da kanshi mm. ka gane kai wani irin mutum ne wani irin al'ada ne kai wani irin ɗabi'u ne gare ka me kake so don haka in zaka aure matan sai ka kokari ka samu wanda zaka iya fahimta daidai gwargwado ka fahimci shin yaya ɗabi'un su suke za ku iya zama daidai ku tafiyar da juna da ya kamata ko ba za ku iya ba to don haka damuwa abu ne mai cutarwa kwarai da gaske wanda idan ba sai an yi maganin shi ba tsakanin su ma'auratan ba zai iya haifar da munanan abubuwa ko dai ya haifar da abin da zai kai shiga wuta da su mazan abin na fahimta da damuwa shine wani yanayi da hali da dan adam kan shi shi a dalilin gazawar samun wata bukata ta shi ta rayuwa shi dan adam tun fil azal tun halittar farko har ya koma ga Allah abubuwa ya yake yi yana guje ma wahala yana neman jin daɗi duk abin da yi cikin biyu ne zaka tare da shi babu na hukunci duk inda abin da zai kai ga dan adam ga samun ga shiga wahala zai sa shi cikin damuwa sannan duk abin da zai kai dan adam ga hana shi jin daɗi zai sa shi cikin damuwa Su dama shi damuwa yakan biyo baya dalilin gazawar samun waɗannan bukatu guda biyu ko ka gaza guje ma wahala ko ka gaza samun jin daɗi mu dawo ga ma'aurata a wannan zamani zamantakewan aure tana da alaka da abubuwa da yawa tsakanin ma'aurata ba lallai daga cikin gida matsalar ta kan faru ba domin yau in kai magidancin abincin ka na waje idan mace ke matar aure ce alaƙa ki ba ta kare kan mijinki ba kina da alaƙoƙi da yawa kina da buƙatun da yawa so gazawar ɗaya daga cikin samun waɗannan buƙatun na iya kawo miki maka ko ya kawo miki ko ya kawo maka damuwa alal misali namiji ka rasa aikin yi ba matar ka ce ta hana ka damuwa ba amma zai iya shafan da mace ki je ki samu matsala da ƙawayen ki ko ku a'a maybe wata hidima ce ta ku ko ku a'a matsala maybe ke da ƴan shi wanda zai sa wata bukata ta ke ma'ana ba lallai ta a kawo kuɗi a baki ba dan adam ko da girmama shi ne yana bukatar wannan yana sa shi ji daɗi rashin girmama girmamawan kanshi kaga an yanke maka wani abu na jin daɗi wanda ta fi azar hakan na iya tura ka cikin damuwa to ba lallai ne sai a cikin gidan ya hakan ya faru ba wasu abubuwan suka haɗa da wajen tunda mu'amalar mu tana da yawa kana yau kana matsayin namiji kana mai gida kana da matarka kai uba ne ga 'ya'yanka kai ma'aikaci ne karkashin wani kai ma'aikaci ne gaba da wani kai ba kai mai sana'a ne kai kwastoman wani ne kai kaza kana gurare da yawa so halayyarka zai bambanta a inda ka je kana iya tashi a yau yanzu alal misali ka tashi za ka tafi wani guri a hanya ka sa farin kaya ka shiga bus sai a ce ka goge ka goge injin oil duk inda za ka je ranka in ka kalli abin da ranka bai bace kuma in ba a yi sa'a ba zai shafi mu'amalar ka da wasu mutane kila kana iya fasa zuwa wani gurin da yin wannan da tun da ya shafi ka ka gama wai zuwa gurin ne matsalar ka ba wannan abin da ya same ka a mota ya sa ka cikin damuwa har ya tattun zuwan ka wani gurin. Ko kuma ka je ka ta kauce kauce kana boye wurin da. Ko kuma kin ga ka shiga damuwa. So shi kuma damuwa komai kankantar shi ba da daɗi. To malam bari mu duba wani shafi mana. Shi me yasa shi damuwan nan faruwa a bangaren mata mana da wuya ka ga namiji shi damuwarsa ta bayyana har ya kai ga saboda shi kila yana da mafita ban sani kila saboda al'ada da addini ya bashi kila mafita cewa zai iya ƙara aure zai iya sakin matar zai iya yin wa'insu abubuwa ita matar tana cikin me yasa ita matar damuwar ya fi nunawa a jikinsu har ya kai da wani lokaci sukan ɗauki wa'insu matakai ko su yi abubuwa wa'inda ba su dace ba alal misali tun shekarun baya kuna ta jin alayyar laifukan da ake cewa mata suna aikata wanda mun sani al'ada na halitta na mace da tana da rauni tana da tausayi tana da tsoro da kawai amma maza ga har ya kai ga mace ta aikata wani abu ba tare da kuma kila mutane sun yi la'akari da cewa kila damuwar ce ta kai ta ga aikata irin wannan abun ba abin tun yana ana yin shi a wasa mutum ɗaya ya zama labari ya zama kusan kowane gari wani ma ma ba a bayyanawa a kafafen yaɗa labarai ne irin yadda mata suke ta yin wa'annan aika-aikar ko kwanan nan mace a jihar kano wacce ake zargin cewa ta aikata ta kashe 'ya'yan cikin na kanta wanda abu ne wanda ya zama abun alhini kuma abun tashin hankali da mamaki a ce uwa da ta haifi 'ya'yanta kuma kananan 'ya'ya mata iya aikata haka um, a ce kuma komai lafiya lau shin malama hawa me yasa ake samun matan suna aikata irin wani abin yanzu fiye da da an ce kishi ne shin da ba a kishi ne ko ba a mata da yawa ne Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Inda a yau muke tattaunawa akan yadda matsanancin damuwa ke illa ga zamantakewan aure. Amma kafin mu koma zauren tattaunawar mu a shakata da wannan waƙar. kan tattaunawar mu inda binta ta yi tambaya kamar haka. Malama Hauwa, me yasa ake samun matan suna aikata irin wani abin yanzu fiye da da an ce kishi ne shin da ba a kishi ne ko ba a mata da yawa ne? Gaskiya abubuwa yanzu rayuwa fa ta canza da layi kin ga mata dai a yanda aka san mu a al'adar mu da kuma da addini a zaman aure mata in ba ma yanzu ba mace a gida take namiji shine mai zuwa ya nemo ya kawo to yanzu an muku laifi kenan da ake cewa mu fita a ba haka a ba ku yanzu kamar kusan ma mu fita mu nema amma dai a addini Allah ya riga ya dora ma namiji nauyin shi zai nemo ya kawo ya ba iyali shi shi ne sitira shi ne abinci shi ne kudin makaranta 'ya'yan shi amma in sai ki ga maza da yawa ba haka ba ne mace da namiji wani lokaci mace ita za ta ɗauki a yadda yake faruwa a al'ummar mu yanzu eh. mace za ta ɗauki nauyin da ba nata ba kamar wa'ansu ne nauyi wasu mata za ki ga suke namiji gaba ɗaya su kula da iyalin shi sitira mata ke 'ya'yansu wasu har da biyan kuɗin makaranta akwai inda na ji wata mata tana cewa 'ya'yanta bakwai mm. mijinta bai sa kuɗin makaranta ba a wannan zamani eh, sai da idan ya samu kuɗi ma sai je ƙara aure kin gani wata uwa za ta zauna ta sa ido haka ta ga 'ya'yanta zaune ba sa makaranta ba boko ba islamiyya mm, za ta tashi za ta tashi ta nema to wata wanda ba ta da halin da za ta nema kika za ta shiga damuwa dole ta shiga cikin damuwa kuma mata a yanda muke a yanda dai Allah ya yi mu maza sun fi mu karfin zuciya ne zo zan dakewa in abu ya same su na damuwa za ki ga namiji na damuwan da zai dauka mace ba za ta zai fita zai je fira a wani mace je fira zai je amma mace ne da tana zo ba za ta iya magana ba wata mai zurfin ciki ne ba za ta iya magana da ko ƴan uwanta ba ko kuma abokiyarta ba mace za ta dinga tara abu a rai tara abu a rai sai kila abun ma ya riga ya kai ya fi karfinta sai kika tana wasu halayya halayya sai a rika cewa wannan matan mahaukaciya ce ko kuma a mijinta ya yi aure kika tana wasu halayya nan damuwa ne ta da auren bane shi ya kawo mata wannan damu dama akwai abubuwa da da zaman auren su ya kawo musu dalilin abubuwan da na yi a zuciyar ta rasa yadda za ta yi sai kuma miji kila zai kara aure a lokacin ta tana wasu halayya sai a ce shi shi saboda mijinta ya aure ne shi sa take abubuwan da take ba ta son ya karo wata mata to yanzu da ya aure tana so ta ga yadda za ta yi ta tada mishi da an ka a samu zaman lafiya hmm. yanzu ko ita wannan matar da kai magana na Kano da ke cewa mijinta eh, ta kashe ƴaƴanta mutane da yawa suna cewa labari ne da ya bi ko ina kana jin shi a labarai a yau suna cewa zafin kishi ne yasa ta kashe ƴaƴanta amma kuma ai in aka duba ba wanda yake da tarihin zaman auren su hakan gani idan aka bi labarin zaman auren su kashe kuma auren ai ba yanzu ma yake ba abubuwa sun kashe shekara shida da auren su a ah, ina nufin amaryar da wani yau. yanzu bane kuma suna zaune lafiya mm. a ji sanyi na in to akwai abubuwan jiki zai taru kuma koma aure ne ai a lokacin an ce tana ta faɗa cewa gashi gashi akwai abubuwan da ke damunta ba ta iya bacci tana gane gane amma ta faɗa kisa al'umma wannan da mu sai a dinga za ko a rudufe ni a jira an ce mata ta addu'a an ce mata ta marki magana da mijinta ta gaya shi kuma bai wani dauki kwakwaran abin nan ba daga ganin kisa masu na dama asali ta shiga cikin wani halin damuwa da ya yakan ce ma depression kuma ba a yi abin da ya kamata ba a ɗauki matakai da ya kamata a lokacin da ya kamata a ɗauka ba har ta zo ta yi wannan mugun 'ya'ya dan ni a tunanin ba uwa da za ta yi kudanta ta zo ta kashe ka haifi ɗanka da kanka ka kashe shi gaskiya zai yi. amma a cikin bayanin kaɗa sun kai magana akan cewa akwai um, zurfin ciki akwai su wato tarbiyya na addini da kuma al'ada wanda yake sa da kuma tsoro kila namijin yadda ya buga sun sa mata tsoron shi ba ta iya fitowa idan tana da matsala ta ce wani kai man kaza kuma ina da matsala kaza mu tattauna shi kana ganin su ma wa'annan suna daga cikin abubuwan da ya sa matan tun da su ne a ƙasa din su ya zama su ne din damuwar ta fi shafa saboda ba sa iya fitowa biyu su faɗi ga damuwa gaskiya za ki ga su bangaren mata in kika da ko aure za a yi za ga ana ba da shawara cewa kada a samu third party wato kada a samu mutum na uku duk matsalar da kuke da shi ku sasanta tsakanin ku to wannan wani akwai matsalar da za ta zo da ta wuce tsakanin ku mm. amma saboda wannan maganar sirri din da maganar tarbiyya na gida a ce kisa kulufa ne ko mai za ku a yanzu to irin wannan abubuwa din to akwai abin duk hankalin mutum duk ilimin shi na addini duk abin akwai lokacin da kake bukatar wani ya maka nasiha saboda akwai abin da za ka kalle shi daidai iya matsayin ka ne tunda kuma ku da tunaninku da eh, eh, shekarunku da sauran mutane ba ɗaya bane zai kasance wani zai iya baka shawara akwai abin da kake ganin kamar kana daidai in mana addini ne sai ka kida baka fahimce shi da kyau bane ba to sai ga wani ya zo ya maka nasiha ko dai cikin daga cikin wasu ko wani dai haka zai maka nasiha da zaka iya gyara ko kuma ita ma mace haka hmm. to wannan ɗabi'a din da ake cewa din kada a samu third party wato ya zama komai ku kitsa ku rufa ne ake cewa ko to idan ina ganin yana daga cikin abubuwan da suke kawo wannan sannan kuma so a dinga bayyana abu ke nufi eh akwai abin da din in yayi nisa din yana da kyau din in akwai aminci mm. a samu wani amintacce wanda dai ba za a iya ko da nan gaba an bata ba za a je ana sai kaza ko da misali ne ko pasto din ka ko yawa eh ko liman din ko pasto din ko kuma dai haka dai wani wanda yake da sirri wani kuma yake da experience mm. na yake da eh, sabo kuma ake girmama shi mutum na girmama shi wanda na girmama kuma yana da da sanin ya saba ki da sasanta irin waɗannan abubuwan da zara an gaya mishi matsala zai iya kallon daga inda matsala ta fito saboda akwai lokacin da ai tsakanin mata da miji ba dole ne su faɗi waɗansu abubuwan ba amma shi zai gane ga abin da yake faruwa kila saboda shekarun shi ko saboda irin zurfin ilimin shi na addini ko kuma saboda yau da kullum experience kenan ya gane zai iya gane cewa ga inda matsalar ta taso da haka zai iya kawo mafita sannan kuma mata fa da yawansu wallahi ne dai a fahimtar ta mutanen kirki ne kuma suna da hakuri sukan daure saboda wallahi mata sun kuma za kirki a fahimtar ta bayyana sa ba dai amma dai tun da ai daga cikin kalura ma shi ma na daga cikin hanyoyi na bincike mm. abin da nake fahimta da yawa mata sun fi a tunani na ina ganin haka saboda su hakuri mutane ne masu rauni to amma akan samu daidai ko daga cikin sun da zaki ga suke da irin wannan zafin zuciyar da yake bai faru amma kuma ko sun yi zafin zuciyar za ka ga daga baya za su zo kuma su dinga roƙo suna neman gafara to waɗansu irin mutane da suke da irin wannan to to um, kuma banda wannan kamar yadda aka yi magana namiji zai fita waje zai tattauna da mutane ko da ma bai fi matsalar shi ba zai ji ana magana akan matsalolin waɗansu ji wannan matan shi suna ba shi matsala fiye da nashi sai ga ashe shi nashi ma ba wani ne ba da haka bisa ga haka zai yi hakuri in zai gane ashe matan nan ma suna hakuri saboda kila zai ji wani ana magana cewa matan shi da yanzu take mishi tana musguna mishi ko wasu daga cikin irin yan uwan eh, yan uwanta to amma sai daga cikin a gida ashe shi wannan matsalar da yake ma ku gani ba matsala bane da haka mutum zai dawo gida sai hankalin shi ya kwanta kuma kamar mu addinin musulunci an nuna ma idan irin abubuwa suka zafi ai mutum ya fita ne fitar na lokacin mutum hankalin shi ya kwanta to amma ita mace tana cikin gida matsalan kuma a yi hakuri a ta bangaren mata mata ita kuma in ba ta yi sa'a ba in ta haɗu da mata a yau a nan shi in ta haɗu da mata mata da yawa ai hakuri za ki jana ce ina eh, namiji karki bashi namiji ai shege namiji ba dan goyo bane kowa ce musamman mu Hausawa muna da matsala kullum mutumin da ake musu namiji ba dan goyo bane kowa ce namiji ba ne zai musu maraya namiji kanin ajali wato fa daga mutuwa sai ki saboda tsabar to ba alheri a cikin alheri saboda daga mutuwa ai ba da ke son mutuwa za a ce namiji kanin ajali wato mutuwa ce kawai kuma kuma jinki lalacewa to kin ga wannan ba dabi'a ne ake koya ma mata da zai taimake su ba da kuma ce eh, kowa ce namiji ba ne zai mutu maraya kowa ya ce eh, namiji ba dan goyo ba to duk waɗannan ɗabi'u ne na al'adar mu na Hausawa da ya dace ba yanzu yadda mata suke kokari su kashe kansu akan maganar kyautatawa maza a kwalliya mace ce duk da irin nauyin da ke kanta hmm. siya magungunan matan nan mata ne suke yi don wai su inganta rayuwar auren su tsafta tana nan tana yi eh, ainihin shafin da za a kyautata wa namiji tana duba hmm. amma still bata tsira wannan namijin har yanzu yana ganin ba ta kai yadda yake tana wajen yake gani tana wannan kokarin wannan kokarin wannan wani abu ne da ban ai ganin magana na waje wannan kila yana kallo ne yana so ya kara aure ko saboda yana da bukata ko kuma yana so da akwai bukata akwai so so mu aji aje wannan wato wannan ɗabi'un da ake yi da ake magana cewa namiji ba ɗan goyo ba wannan yana matukar taimakawa in ji kalo da su yaruka ai abin da ake cewa namiji ma baba ko da dai mu addinin musulunci muna ganin ba daidai bane mace ce amma saboda tsaban biyayya ne da ganin cewa shi yana tare da ke is of sai a ce ai baba ma kawai saboda an riga an tattara an bashi amma sai kiga tun da abuwa wannan matsalan kamar sun dan faruwa ko da ke ban da yi bincike ba amma dai suna faruwa wuraren mu sosai sosai sai ga ana amfani da waɗannan din ana ƙara fara kazama. to malam isa mun yi magana a kan me ke haddasa shi damuwar na zamantakewar aure da kai mana bashin baki sannan kuma muka yi magana a kan abubuwa da yawa da ya shafi yadda shi damuwar yake kama su mata to me ke shi wannan damuwa idan ya je idan ya taba mace me zai iya janyo wa rayuwarta da rayuwar kuma auratayyarta to shi damuwa ya kasa kowa to akwai wani bambanci guda ɗaya mm. kowa na da yanayin halittar shi alal misali wani na da haƙuri wani bai da shi halitta shi wani na da tunan zurfin tunani wani bai da shi wani na da tausayi wani bai da shi wani na da ko wani na da yariya so ba a taru an zama ɗaya ba kowa da yanayin halittar da yake da ita ko ku yanayin tsarin eh, tsarin zuciya shi ita yake fuskantar matsalolin gaban shi musamman na damuwa wani za a mishi abu yanzu zai iya ce mata ya in ya tashi ba gurin kila ya bar magana rabada to amma masana bincike sun nuna mace ta fi namiji ruku ko da ba ta mai ko da ta ya faru ta fi rike mana ko da ba ta rama ba ko da ba ta rama ba ta yana da haranta mm-hmm. so rikon ma yana kara damuwa a rai amma a situation da zaki samu mace mai mantuwa da sauransu wata zaki rasa akwai macen da zaki ce zaki rantse da Allah ki ce ba ta ba abin da ke damun taron ta saboda duk abin da kika mata ta tashi ta ta manta a ta gama magana haka nan zaki samu a mazan haka nan zaki samu wani namijin laluran shi inda inda ya tashi ya bashi nan ya bashi so sai kuma koma ga tsakanin ma'aurata akwai value akwai daraja ko kuma ce muhimmanci da kowa ya ba ma aure mijinta guda biyu. wannan mijin nata tana kallon aurenta shi ne rayuwarta da auren nan tana kallon su tare suke tafiya tana tarayyarsa tana ɗaukar rayuwarta da auren ma tare suke so namiji kuwa yan mijin mace kuɗi ne mm. so ba da bayan haka ko a nan kika zauna za ki lissafa muhimmancin da wannan zai dauka ya ba wannan mm. ya ba bangaren aure wannan ba zai dauka wannan yana da wannan yana da yana da yana da nauyin na daban ita ko wannan nau'in hanyar ce kwaya daya so ba yadda namiji zai iya watsi da abu akan al'amarin aure musamman muka kalli ma tsarin al'adamu da addinin a yau namiji in kana da mace hudu yau in ɗaya ta gobe za iya daura maka aure ya halatta mace kuwa in duk duniya na son ki a addinin musulunci alal misali akwai wa'adin da za ke kai kafin ki auren wani sannan in kika dawo al'adu da sauransu da sauran addinai za ma ki ga ita ma hakan macen ba ta sauran aure ai sai ma an tambayi me ka so auren da tafi so namiji yana da saukin samun sauyi ya fita daga damuwa fiye da mace hmm. so dole ita abin ya fice mata rai domin ne matsalar ta fi damunta kin gane ya karatu don haka a nan ne za mu dasa aya sai ku biyo mu mako mai zuwa domin jin ci gabar wannan tattaunawar yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta gabatar da shirin zahra aminu fage da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin sai kuma daniel brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce taku amina bahari auna daga nan birnin washington dc nake sa sallama da ku a kasance lafiya.